Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu wararin a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma su kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa sannan a hankali zaman lafiya na kankama biyo bayan rikicin da aka yi a garin Buhari wanda ya sanadiyyar kone-kone a garin da ma hasarar dimbin rayuka da dukiya. A yau za mu buɗe layukan waya mu ne domin ku kira ku bayyana ra'ayi a kan waɗanne ƙarin matakai ya kamata a ɗauka wajen wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin mabiya addinai daban-daban musamman a irin wannan lokaci na bukukuwan Kirsimeti da sallar sabo shekara. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa farko kafin a jero lambobin. Za mu kawo muku labarun wasanni daga Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihadin da duniyar ta wuni. Masu aure Assalamu alaikum. Yau talata ne 'yan ƙasar Liberia suka sake komawa ruhon zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa. tsohon mashahurin dan wasan kwallon kafan nan George shi da mataimakin shugaban kasa Joseph Bokai ne suke fafatawa domin ganin ɗaya daga su ya mai gurbin shugaba Ellen Johnson Salif wacce za ta sauka bayan ta kammala wa'adin ta na biyu kamar yadda dokar kasa ta tanada. Dama dai wannan waɗannan 'yan takaran Bokai da Awe su ne suke sahun gaba a zaben da aka gudanar a ranar goma ga watan Oktoba da ta gabata. waya ya samu kashi 38.4 yayin da bokai ya samu kashi 28.8 ganin daga su ba wanda ya samu adin da ake bukata mai rinjaye ya sa dole a sake zagaye na biyu na wannan zaɓe sai dai an samu tsaiko domin ko kotu ce ta kawo wannan ta ce da a ranar 7 ga watan nuwamba ne ya kamata a gudanar da zaben wanda ke marawa wuya baya a matsayin mataimaki dai mataimakiya ita ce santa jewel howard taylor wacce ita ce tsohuwar matan shugaba Castello wanda ya haifar da fadar kasar Liberia a cikin shekarar 1989 ana zargin cewa wannan matar wato matar tsohon shugaban kasar da take mataimakiyar wuya ita ce ta taimaka masa samun nasara a yawancin gundumomi a zaben farko duka 'yan takarar da sun gina kamfe ɗinsu ne akan batun samar da aikin yi ga 'yan ƙasa inganta ilimi da samar da ababen mawa rayuwa amma kuma a wuri ɗaya wasu masu kan kambukai ɗan shekaru 73 da haihuwa na cewa bai taɓuka komai ba na tsawon lokacin da ya kwashe a matsayin mataimakin shugaban ƙasar salif yayin da shi kuma waye ɗan shekaru 51 wasu suke cewa bai da kowace irin kwarewa akan harkokin mulki masu kula da harkokin yau da kullum sun ce zai yi wahala a samu sakamakon zaben cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. tun sa'ilin da gwamnatin kasar sudan ta kudu ta samu nasarar kame wani tungar 'yan tawaye a cikin satin da ta gabata a kudu maso yammacin kasar to tun daga wannan lokaci ne 'yan gudun hijira suka yi ta kwarara zuwa makwabciyar kasar wato congo wasu daga cikin su ko har 'yan tawayen 'yan tawaye saboda haka ne ya sa sojojin kasar ta kongo suka shiga kame wasu daga cikin waɗanda suka tsallako domin tsoron kar wannan rikici ya tsallako ya shigo musu sai dai 'yan gudun hijira sun ce ana kamawa har hadda wasu matasa da ba su cikin sojojin 'yan tawayen grace gaba da take magana a bakin iyaka a garin aba inda 'yan gudun hijira inda 'yan gudun hijiran da yawansu ya kai dubu ɗari uku suka yi tunga ta ce dan wanta joseph moro na cikin waɗanda sojojin na ƙasar congo suka tsare a wurin da sojojin ke binciken masu gittawa kuma tun daga wannan lokaci suke tsare da shi kawo yanzu ta ce dukkansu sun yi rajista ne a matsayin 'yan gudun hijira a cikin watan janairu na wannan shekarar gaba ta ce kuma dukkansu suna zaune ne a sansanin da ke aba sai dai a cikin satin ta gabata ne suka yi kokarin komawa kasar ta sudan ta kudu domin ganin ko za su iya zuwa da sauran yan uwansu da suka baro can kasar alexi akambi mai magana da yawun hukumar kula da yan gudun hijira na kasar ta congo a garin na aba ya ce mutanen da sojoji ke tsaye da su da suke tuhumar 'yan tawaye ne sun tsare su a barikin sojan da ke dungu inda daga bisani za a mayar da su sudan ta kudu bayan an tantance su. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Ƙasar masar ta kashe 'yan tawaye har su goma sha biyar bayan an same su da laifin kai harin ta'addanci a wani wurin da sojoji suke a yankin sinai a shekarar 2013 an kashe waɗannan mutanen ne dai a yau talata a daidai lokacin da ake kashe wasu suma a gidan yarin da ke cairo wanda wannan shine kashe mafi yawa da aka yi a kasar tun bayan da aka kashe wasu 'yan jihadi su shidda a cikin shekara 2015 duka mutanen 15 da aka kashe an kashe su ne ta hanyar ratayewa shugaban kasar na masar abdul fatah al-sisi ya umarci sojojin kasar da su kara azama wajen ganin sun murkushe 'yan kungiyar is biyu bayan kashe wasu mutane har su 300 da aka yi cikin wani masallaci da ke sinai a cikin watan da gabata. 'yan ta'adda a yankin na sinai sun kashe ɗaruruwan 'yan sanda sojoji da ma fararen hula cikin shekarun da suka gabata a wuri ɗaya kuma an yanke wata 'yar ƙasar birtaniya hukunci bayan ta bayan da ta yi ƙoƙarin shiga da ƙwaya abinda dokar ƙasar ta yi hani da shi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji da farko, sannu a hankali zaman lafiya na kankama biyu bayan rikici da aka yi a garin Buhari wanda ya yi sanadiyar kone-kone da hasarar ɗimbin dukiya da rayuka. Yanzu haka wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Maina kaina na cikin garin kuma ga rahoton da ya aiko mana. A yanzu haka ina nan a cikin garin Buhari amma bisa ga dukkan alamu dai zaman lafiya yana samun gindin zama a wannan gari malam kai kana nan abin da ya faru jiya me faru ne a gurguje kuma a takaice ok to zan iya bada labari da kan abin da ido na ya gani shi abin da ya faru shine fada ne irin na yan cultism da suke yi to shine kungiyoyin asiri kenan yawa to shine dai kosin aka cika wani yaron gwari wuka a ciki to a lokacin da abin ya faru mu muna zaune sai muka ji ihu na mata sai wani ya fito ya ce yana jin ihu mata a baya amma me zai hana mu zagaya baya mu je mu ga me yake faruwa muna zagawa sai muka samu yaro a kwance cikinsa a fashe an danne da riga to daga nan juya wanda zamu yi kawai muka ji karan mutane suna gudu sai daga nan kuma gwarawa suka fara cewa hausawa ne suka yi musu wannan abu saboda lamari ne da ya afku cikin dare ba za a gane ya ba haushe ya yi shi ba kabilar gwari yayi ba za a gane ba misalin karfe biyu abin ya faru kan misalin karfe uku aka kira waya aka ce yaron yaron wani ganau kenan kemin karin bayani gane da musabbabin rikicin da ya faru da ya haddasa kone babbar kasuwar garin buhari da ma wasu gine-gine baya ga hasarar dukiya da rayuka. Lokacin da na isa garin ɗazu-ɗazun nan, na ga tulin jami'an sojoji da 'yan sanda na ta kaiwa da kawowa, kuma sannu a hankali zaman lafiya na kankama. mai martaba sarkin buhari alhaji muhammad awal musa ijakoro ya yi jan hankali hakikan gaskiya wannan halin da muka shiga ciki hali ne na kunci wanda an yi asarar dukiyoyi muna fatan allah mai musu da dubansa ina jan hankulan jama'a a yi haƙuri da abin da ya faru kara a ɗauki doka a hannu saboda gwamnati tana nan ana nan ana bincike a kai za ta kuma ɗauki matakai daga bisani na ji ta bakin wasu jama'ar gari Sulala aliyu salihu daga cikin yan majalisu na warera council honorable minister ya kamata ya zo ya duba ga abubuwan da ya faru ya ƙara tausa mutane mutane sun yi asarori waɗanda ba mu taɓa gani a warera council ya faru ba eh to alhamdulillah yanzu muna da zaman lafiya da kwanciyar hankali amma kaɗan ba da yawa ba amma har yanzu gaskiya kaga dinga shaguna nan rufe masu kasuwanci har yanzu ba su fito ba hassan mai na kai muryar amurka daga buhari abuja nigeria tumatalla a da hassan mai na kaina kafin buɗe layin waya a shakata da wannan wakar. plato sun gyara zaman su ana nan ana zaman lafiya babu tashin hankali babu fargaba Allah mun gode kai plato ka same albarka plato ka same albarka an samu salama plato samu salama plato ai zaman lafiya Allah kuma ya taimake mu gidan rediyo da talabijin ta jihar plato na roƙon Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla mun samu kira na farko daga kaduna wake kan layi daga kaduna daga doka to muna sauraron ka to ana magana kan wani maudu'i na yawa ke yi eh waɗanne ƙarin matakai kamata a ɗauka wajen wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin mabiya addinai daban-daban musamman lokacin bukukuwa irin kamar su kirsimeti sabon shekara da sallah da sauransu eh to na farko dai shi duk wanda yake rike da gwamnati in shi musulmi ne ya adalci ga su musulmi da kirista haka shi ma kirista yana da ofis ya yi adalci a ofishin shi kowa da kowa to haka zai haɗa kan mabiya A bayan haka kuma su mabiyan kowanne ya bi doka in ya ga ɗan sanda ko da ba musulmi ba ne in musulmi ne ya mushi biyayya shi hmm. kuma kirista in ya ga ɗan sanda ko soja ko da ba musulmi ba ne to ya ba shi haɗin kai to ana yin haka su kanka su haɗa kansu mu ma mu haɗa kanmu To madalla to. Allah da za a samu zaman lafiya. Masha Allah mun gode kwarai da gaske to bari mu kitara zuwa jihar Kebbi. Wai daga Kebbi. To. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, kana magana da dan Asabe mai fata daga Yawuri. To mal dan Asabe mu je zuwa. To da farko ina so in jawo hankalin mabiya addinin Kirista da Musulmi dangane da matsaloli da ake samu hukumar shin jituwa kowa shi mutunta addinin dan uwa Allah haka ya ga dama ya halicce mu waɗanga musulmai waɗanga kirista sannan musulmi sun yarda da dukkan annabawa amma gaskiya wani lokaci akan samu daga ciki wasu mabiya addinin kirista suna suka suna zagi zuwa ga annabi muhammadu wanda da wuya ka ga musulmi dan asabe mai fata dan asabe mai fata ba abin da muke so mu ji eh, kenan ba abin da muke so mu ji ta wani hanyoyi za a inganta kwanciyar hankali da zamantakewa da juna a lokacin irin wannan ba cewa muka yi a ba wani laifi ba To gaskiya kowa shi rike fahimtarsa babu suka babu zagi. Allah haka ya ga dama ya yi musulmi da Kirista. To madalla mun gode. Kowa addinin sa yau waye. Eh. To madalla mun gode. To bari mu ketara zuwa ga jihar Katsina. Wa ke magana daga jihar Katsina? Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaikum assalam. Muhammad Sanusi daga Funtuwa, Katsina State. To Muhammad Sanusi muna sauraron ka. mai To muna sauraron ka. a gaskiya manufa ta anin game da sha'anin gwamnati da zaman lafiya mm. abin da ake tattauna shine gwamnati ta ba matasa aiki ne matasa sun cika yawan kashe-kashe gaskiya a wannan sai dai abin da aka gani kawai To madalla. Eh, da fatan mm. ne muku fatan kai Allah sa a tashi lahiya. To mun gode kwarai da gaske. Wannan shine bugowa Mun gode. to har yanzu dai muna jihar katsina waye daga jihar ta katsina kuma eh baba na a lokacin gamin to ya me ya suna malamin suna na alfazazi mai caji tsaskiya to alfazazi muna jinka yawa yana mana fata alheri to madalla eh, Allah faka da alheri ina neman ku ne ba sai yau mun gode alfazazi to kada manta a maudu'in da muke tattaunawa a kai shine waɗanne irin matakai kamata a ɗauka wajen inganta wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban musamman a lokacin bukukuwa irin na sallah na kirsimati da sabo shekara waɗanne irin matakai kamata a ɗauka kada a manta ba mu ce a ɗaura ma wani laifi ba a kira kawai a bayyana ra'ayi so na kaduna mun samu kira da kaduna waye ke kira wace magana da kaduna sunana abubakar muhammad to mala abubakar muna sauraron ka yawwa hanyoyin da za a inganta zaman lafiya tsakanin kabilu ko kuma bangarorin addinai shi kowa ya mutunta juna ko kuma kowa ya mutunta addinin juna misali abin da ya faru a buhari kaga ai kusan a hannunsu wanda ba haka ya kamata ba tunda akwai gwamnati duk abubuwan da ya taso irin wannan kamata ya yi a kira gwamnati a sanar da su ga abin da ke faruwa maimakon a ce wani ya ɗauki doka a hannun shi. to ma da lamun gode bari mu ƙetara zuwa jihar yobe na yobe waye daga yobe. Alhaji Ali Kiraji Gasho ne daga jihar Yobe. To Alhaji Ali muna sauran ka. A duka bangarorin biyu kowa ya mutunta addinin juna shine abin da zai ka zaman lafiya. To ma dalla. Mun gode eh, a rika takaitawa domin wasu masu samu matasa kuma su yana su eh a rika takaitawa domin su samu su kira. Bari mu ƙetare zuwa jihar Kaduna. Wa ke magana da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam Jambe barka da aiki barka da yammaci. Wa alaikum assalam Musan Garo. To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Eh muna sauraron ka. To alhamdulillah ni dai nasiha nake so ne shugabannin mu. Hmm. Saboda idan muka ɗauka kaga abubuwan da ke faruwa wani dan idan idan neman ƙura'a a wani guri ba zai iya yin adalci a tsakanin al'umma ba. to ya kamata a ce mutane su lura da irin wannan kuma su 'yan siyasa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo irin wannan to amma fatan da muke ya kamata a ce al'umma su rika haɗa kan al'umma su kar kai tunanin da zaka faɗi zaɓe ko ba za a zaɓe ka zaɓe ba kai tunanin cewa zaka goyi bayan wasu domin a samu irin wayannan matsalolin ya kamata mutane musulmi da kirista su kokari su zauna lafiya a Najeriya ƙarshe ne muka fatan alkhairi Allah ya sa mu ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wanzuwar arziki a Najeriya Alhaji Musa Garo ka tashi lafiya to madalla mun gode bari mu keta zuwa Taraba waye daga Taraba haruna mai targo daga tarawa salamu alaikum wa alaikum salamu ala haruna muna sauran ka eh, abin da ke faruwa shine gaskiya fi sabilillahi zan ana son gaskiya gwamnati ta shiga cikin wannan abin to kamata ya yi a daina son kai duk lokacin da ya tashi a daina daukan doka hannu duk lokacin ka ji labarin abu ka dan ya faru to kamata ya yi gwamnati ta shigo da wuri-wuri ba sai an yi wa jama'a illa tukuna su shigo ba saboda kana fatan za ku tashi lafiya haruna mai tsaro daga wukari jihar taraba najeriya to madalla mun gode sai kuma jihar kaduna waye da kaduna eh bello sokoto ne daga nan kaduna to bello sokoto muna sauraron ka to gaskiya dai abubuwan da suke faruwa akan cikin addinin nan da kabilanci gaskiya ishe mu saboda haka muna roƙon mutane talakawan najeriya don allah da annabi a hankuli da juna saboda gaskiya wannan zai kawo cigaba kullum kullum a kashe kashe ba kakauta ba yara ba mata saboda Allah mu duba wa zama tare da muke da shekara arba'in da ta wuce hmm. Allah yana kira musulmi da kirista don Allah su ɗauki hankuli saboda Allah saboda a samu zaman lafiya a kasar a samu ci gaba arziki na gode bello sokoto daga nan kaduna to madalla mun gode kwarai malam bello to bari mu ketara zuwa jihar taraba mu koma wai daga taraba kadi haruna ma da gidan taji daga jihar taraba to muna sauraron ka masabi wallahi ni ina ɗauka laifin nan na dora wa 'yan siyasa kamar ni a jihata an yi rikici a ukari an yi a ga gabaki ɗaya ba wanda aka hukunta ko kwaya daya shi yake kai ga wasu suke ɗauka doka hannu idan da za a yi rikici a bincika a hukunta masu laifi kowai gani da talaka da zai ɗauka doka hannu ba laifin 'yan siyasa ne domin yanzu haka ya ta adam da ɗaya kusa kai ake so a haddasa fitina ma saboda suna amfana da wannan fitinan ne ni ne sadi haruna madaki daga jihar bantaje ya tara bukari a gome to madalla mun gode mun gode malam sabi madaki yanzu kuma sai mu koma jihar kaduna da kaduna wake magana da kaduna salamu alaikum wa alaikum salam muna na abdullahi lala sila tashar mota kawo a kaduna tarayyar najeriya to muna sauran ka a to ni na farko dai gwamnati ya kamata a ce duka eh, addinan nan guda biyu ya kasance ta jawo ainihin malaman sun shigo cikin gwamnati ya kasance sun ba su karfi akan kowa ya koma wajen mabiya haka malamansu haka su dinga faɗakar da mutane a unguwa da sauransu akan zaman lafiya da kuma zaman zamantakewa tsakanin jinsin guda biyu to in gwamnati ta ba da karfin na kuma ta ba da duk abin da ya kamata to ina tabbatar ma mutane in dai gwamnati ta yi haka to wannan eh, rigimar-rigimar nan na addinance da kabilanci insha Allah za a daina to amma gwamnati sai wani lokaci sai ta yi sakaka da bar mutane haka to kaga dole wannan irin rikice-rikicen da a dinga samu amma in ta jawo su su ma jawo mutanen su to insha Allah za a samu abin da ake to madalla sai ikiti waye magana daga ikiti wa kana magana da safi da da ma kan jihar Kano da kanan jihar Ikiti to muna sauran ka to ni dai ina ganin ya dace gwamnati gaskiya duk wanda ya ɗauki doka a hannunsa ya dace a samu a hukunta shi in dai ana hukuntawa to ina ganin waɗanda suke ɗaukar doka a hannunsu da sauran rikici rikici kuma zai dinga yi mana sauki kuma da fatan Allah ya bamu zama a ƙasar mu da duniya gabaki ɗaya ne wa rediyo america fatan alkhairi to ma da lamun gode daga wannan waya za mu rufe layin waya kuma sai Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. To har yanzu da tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3 da minti 20 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda a yau ne aka soma gogawa irin ta gaba da gaba tsakanin 'yan kokowar kasar na jihohi guda takwas da ke dabsa yanzu haka a birnin Zandar. Karo na 39 ya soma ne a yau da safe tsakanin jihohin Difa da jihar Doso, inda jihar ta Doso ta ma ta Difa shidda da uku da mutuwar tsaye ɗaya. Yanzu haka dai a wunin yau 'yan kokowa arba'in ne suka shaƙa ƙasa yayin da waɗansu suka yi mutuwa tsaye inda kenan za a samu sama da 'yan kokowa arba'in da tuni suka yi bankwana da lashe takobi na karo na talatin da tara na kokowar gargajiya na wannan shekarar idan muka leƙa a filayen wasanni daban-daban na nahiyar turai 'yan wasan nan da ke buga ma club ɗin tottenham na ƙasar ingila cewa da henry ken a yau talata ya ƙara girka wata bajimta inda tuni ya shace tauraro wannan ta duniya Lionel Messi da ke buga ma FC Barcelona inda zoke yanzu Ari ken ya kasance dan wasa a wannan shekara ta 2017 mafi zura kwallaye a raga tunda har ya kai 56 Ari ken dai ya wuce Lionel Messi ne ta hanyar zura kwallaye a dukkan wasannin club dinsa doko daga wasanni na cikin gida zuwa wasanni na kasashen turai a ci gaba da wasannin kwallon kafa na Premier Premier League ta kasar Ingila a yau talata Tottenham ta shahe Southampton da ci biyar da biyu sai kuma Manchester United da Burnley suka yi biyu da biyu. Western Brow da Everton an yi banza da banza yayin da Watford ta lalabe Leicester da ci biyu da ɗaya. Chelsea ta karkare Brinston da ci biyu da nema yayin da aka yi ɗibi na da in ɗibi na gashi uku da uku tsakanin Bournemouth da West Ham. Haka zalika an yi ɗaya da ɗaya tsakanin Huddersfield da stock City ɗaya da ɗaya yayin da Liverpool ta yi ma Swansea ɗaya da nema a wasannin tennis kuwa Joe Wilfried Songa ɗan ƙasar Faransa ba zai halarci wasannin tennis na Doha ba waɗanda za su soma a ranar ɗaya ga watan Janairun shekara ta 2018 shi dai ɗan wasan na ƙasar Faransa ya yi wannan bayani ne ganin cewa ya ɓata lokaci mai yawa kamin ya ɗau hutu su a wannan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai biyu bayan nasarar da kasar faransa ta samu a kofin davis na wasannin tennis na duniya a ranar 26 ga watan November da ta gabata gaban kasar belgium shi dai wilfred songa yana son ne ya dau lokaci domin ya dan huta kamin ya yi kimce-kimce na soma wasannin tennis na shekara ta 2018 haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amur amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to yanzu kuma sai sharhi muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ranar 25 ga watan disamba na ɗaya daga cikin ranaku masu tsarki mai mahimmanci kuma ga kiristoci ranar tunawa da haihuwar yesu kristi ne wanda kiristoci suka ɗauka a matsayin allah da kansa ya zo cikin jiki mai ceton hasken duniya kuma wanda aka haifa kimanin shekaru dubu biyu da suka gabata iyayen yesu talakawa ne kuma tarihi ya nuna cewa an haife shi ne a wurin da ake ajiyan dabbobi a lokacin da ake tsananin sanyi zamani da yawa da suka shuɗe mutane da ke yawancin ƙasashen asiya sun yi bikin fara hunturu a matsayin lokacin da ake samun canjin yanayi da kuma sabbin alharai da ke tattare da yanayin mutanen zamanin baya a faɗin duniya sukan tari wannan lokacin shekarar da kuma dakon sake bullowar rana da bukukuwa da wasu al'adu masu yawa har yanzu ana yin wasu daga cikin a wannan zamanin da ake ciki ciki har da jaddada mahimmancin haske bikin haihuwar yesu kristi kusa da lokacin fara hunturu ya zo daidai ne a waɗannan daɗaɗɗun al'adu da kuma bikin tsakiyar hunturu da har yanzu wasu al'ummomi a faɗin duniya ke yi. Wajen 22 ga watan Disamba, 'yan China da wasu al'ummomin gabashin Asiya na bikin Dongzi lokacin da 'yan uwa ke tattaruwa su tuna da ƙarshen shekara da kuma bikin shigowar hunturu da dawon haske. Yalda da ɗan bikin shigowar hunturu ne a Iran, yayin da 'yan kasar japan ke bikin toji wani bikin al'ada da ake yi da fatan fara sabuwar shekara cikin ƙoshin lafiya da sa'a bukukuwan sun sha mabban amma a ko'ina murna da fata nagari suke ciki ga kiristoci abinda ake yawan tunawa shine karni da yawa da suka gabata shine albishir ɗin da mala'ika ya bada daren kirsimeti na haihuwan yesu da alkawarinsa salama ga duniya alheri ga jama'a a kowace shekara a lokacin kirsimeti abinda muke tunawa da shi shine dalilin bikin kirsimeti ba don abin da muke da shi ba amma don abin da muka kasance kowannen mu bawan allah ne wannan shine dalilin murna a wannan lokacin na shekara shi ke sanya farin ciki a lokacin kirsimeti a cewar shugaban amurka donald trump ya ce muna fatan ƙasarmu za ta zama wurin da kowane ɗan adam zai ɗauka a matsayin wurin da ke cike da ƙaunan al'umma da ke cike da bege kuma kasa da ke cike da ban gaskiya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To mazalla kafin mu kammala shirin namu ga Ladan Ibrahim Ayawa da labarai amma wannan karan a takaice. a takaice yau talata ne 'yan kasar liberia suka sake komawa rumfan zaɓe domin zaɓen wani sabon shugaban ƙasa tsohon mashahurin dan wasan kwallon kafan nan George shi da mataimakin shugaban kasa Joseph Bukai ne suke fafatawa domin ganin ɗaya daga cikin su ya mai gurbin shugaba Ellen Johnson salif wacce za ta sauka bayan ta kammala wa'adin mulkin ta na biyu kamar yadda dokar kasa ta tanada. Dama dai waɗannan 'yan takarar Bukai da waya su ne ke sahun gaba a zaɓen da aka gudanar na ranar goma ga watan Oktoba shekarar ta. wannan shekaran tun sa da gwamnatin kasar sudan ta kudu ta samu nasarar kame wani tungan 'yan tawaye a cikin satin da ta gabata a kudu maso yammacin kasar to tun daga lokacin ne 'yan gudun hijira suka yi ta kwarara zuwa makwabciyar kasar wato congo wasu daga su ko har da 'yan tawaye saboda haka ne ya sa sojojin kasar ta kongo suka shiga kame wasu daga cikin waɗanda suka tsallako domin tsoron kan wannan rikici ya tsallako ya shigo musu cikin ƙasa. sai dai 'yan gudun hijiran sun ce ana kamawa har da wasu matasa waɗanda a cikin sojojin 'yan tawayen ƙasar masar ta kashe 'yan tawaye har su goma sha biyar bayan an same su da laifin kai hari na ta'addanci a wurin da sojoji suke a yankin sinai a shekarar uku an kashe waɗannan mutane ne dai yau a talata a daidai lokacin da ake kashe wasu suma a gidan yarin da ke cairo wanda wannan shine kashewa mafi yawa da aka yi a kasar tun bayan kashe wasu mutane 'yan jihadi su shida a shekarar dubu da goma sha biyar. da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie lezard gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau mr chang ibrahim jarmai cewa a yi bukukuwan kirsimeti lafiya